Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba, wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon za mu saurari hirar da wakilin wakilinmu Sulamu Barma daga jamhuriyar Nijar ya yi mana ne da wani bawan Allah da yake da bukata ta musamman amma kuma ya rungumi sana'ar hannu. Amma kafin mu je gare su, bari mu saurari rahoton Tamar Abari game da wani tallafi da wata kungiya ta rarraba wa mutane da suke da bukata ciki har da mutane wanda suke da wata nakasa a jikinsu. Kungiyar makarantun alkur'ani na ƙasa uacn sun gudanar da ran gadi na ba da taimako wanda suka hada da tufafi abinci sabulai da sauransu ga nakasassu gidan marayu gidan kasu da wanda ruwa ya yi wa barna a nan da magaran wannan dai taimako kungiyar ta uacn tana yin shi ne duk shekara a daidai wannan lokaci mamman mato shine shugaban guragu na jihar da magaran da sauran waɗanda suka samu taimakon sun yi godiya kamar haka muna aika mutukar sakifiyar godiya mu zuwa ga wannan kungiya daman suna yi kuma bana halau suka kara tuna da mu gaskiya wannan shine tabbacin lalle eh, suna tare da mu kuma babu babu wani bambanci da mu da su duka alhamdulillah sai godiya sarki futare idi zakari wannan yan uwa musulmi kuka tuna da mu maskinai gaskiya wannan abun da kuka yi mu ubangiji Allah ya sa wannan dankon zumunci da kuka darma da mu abun ya ci gaba muna cikin godiya ga baki ɗaya mu na kungiyar mu na yan zuban ruwa ana shine taimako wanda muka samu daga na shugaban kasa da wancan kungiya ta jama'a he wannan da muka samu mun godiya Allah. Shi ma daga nashi waje mataimakin jagoran gidan kaso Idrisa Banyo ya ce yau shekaru shida kenan da wannan kungiya take taimakawa gidan kaso. Yau ina da faraska shekara shida na wanga shekarar da ta wuce malaman makarantun nan ba su kawo wanga taimako da suke ka a gidan kaso. Mu ma'aikatan wurin kuma da suna 'yan kaso vraiment mun gode da kokarin da ake na ana yi. Malam Muhammadu Ibrahim shine shugaban kungiyar makarantun Alkur'ani ACN ta ƙasa ya yi ƙarin haske game da taimakon da suke badawa a kowace shekara a daidai wannan lokaci. Kowa daga cikin kayan shi da Allah ya sare mishi ne ya kawo kuma da izinin Allah subhanahu wa ta'ala bana mun samu wajen kwamfale dubu biyu da 'yan kai wanda ba mu taɓa samu ba da abinci kamar misali su shinkawa da makaroni da sabuli da sahannai da takalmai alhamdulillah muna kira ga 'yan uwa wannan ƙungiya tana wannan aiki saboda wanda muke tafiya wurin su a tsare suke amma muna muna kiran 'yan uwa a ko gidaje wanda suka rushe ma a cikin gari duka muna fata a rika taimakawa. Hamalai Muhammad ni ne likitan gidan kaso eh, na nan zandar. Muna da bukatar magani sosai wanda Allah ya hore mushi da association inku da wanda Allah ya hore musu duka muna son taimakon magani. Ba dan gwamnati ba ta kawo muna fa wallahi gwamnati tana bakin kokarinta amma ba ya isa ba cututtuka suna da yawa. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. To mun gode Tamar Abari yanzu kuma sai mu tafi ga na Barma da bakon da ya kawo mana a ciki. cikin shirin na yau. Sunana Malam Salifu Nomau ina cikin gurfuma wadda aka ce mata Artisan Volunteer de Handicapé Locomoteur da nyami. Kungiya ce wadda ke aiki da nakasassu masu yin aikin hannu. To wallahi nan ga dai a nan Niger dai abun da eh, nakasassu ke kerawa kamar a takaice ma ban iya gaya maka duka ina iya gaya maka dai wayanda a cikin kai na yanzu. Tunda yanzu mu muna yin duka abun da ake ce maka na sport ne wani kwallon kawa ne wanda ake da hannu akwai shi wanda ake ce volleyball da handball da wannan raga da ake yi na eh, da ake sa ma foto in nan. Duk muna yin su. musu wasu kujeri da gadaje da kayan hwata wani sak eh, sak de voyage wani sak odo wani har da takalma odo muna yi kana maganar kwallaye kamar kuna kera kwallayen ne da kanku da hannu a nan hmm, kwallayen nan da ne muke kera su da hannu a nan ga a garin ga da Nijar eh. ya ingancin su yake idan aka kalle su akwai wani bambanci da wanda ake hutawa da su da ketare to akwai wanda ma ka hutawa da su da ketare da namu ma sun hisu paske mu yawancin su ma ga wani sun ka zo ma eh, da kasashen waje sun ka zo sai sun sai su tayar kawai nan ga dai ne ka san harka da mutanenmu abun da aka yi kasar kuyin nan ba ka kama shi daraja in ba wanda ya zo ba ne eh, shi dai ne matsalai ta wace hanya kuka koyi wannan sana'a to wallahi wannan sana'a kamar formation ne mun kai wajen kartas eh, ne mun kai formation in shekara biyu shekara uku nan ne mun kai formation in me yanzu akwai eh, mu mun formation mu iya yanzu akwai yan uwan wanda ba su iya ba abun da ya saura mu samu wanda za su kama mu ne za su ba mu tallafi da mu kuma mu koya ma yan uwan mu shi ne rage paske kartas ita ta yi zaman shi kuma yanzu projet in ya tsaya a shaguna gare gare ku ko kuwa a gidajen ku kuke waɗannan ayyuka to ka kawo wata magana da mun ga kare formation in na eh, caritas ta ba mu jari eh, mu kuma mun kafa fina sama kuma yanzu ce maka wasu central american nan su suka gina muna wuri a tele amma yanzu inda muke yanzu ba mu da ma a tele tunda washi nan da an kai na kwanakin bayan nan kuna daga cikin waɗanda rusau ya shafa kenan eh muna cikin wanda an ka washi yanzu ma ƙarshen oice na muke babu shago na aiki kenan a babu shago yanzu ƙarshen oice na muka nan muna yi haka nan yanzu mun kai cikin shekara biyu muke yanzu to me hana ku kama shago to wanda babu kari kuma lokacin da an kwashe mu ba a zo an ka ce muna ba waya ne wane ku tashi da sau a bamu yan lokaci kadan a ce ku kwashe radda an ka zo an ga muna da radda an ka zo an kwashe mu duka bai huce eh, bai kai kwana biyu ma an ka ce muna mu kwashe kan ana son wurin an yi bukata wurin mun kwatanta musu da mu na kasa ne yanzu wancan dan kwashe mu tare wasu duk suna cikin wajajen su mu bamu da wani kariya kan aikin mu dama muna nan ganin shi dai ne haka nan kar dai ka ka ce ka roki wannan dan uwanka ko ka take wani bara mun kama daraja kan muna saboda shine ko yanzu ma mu dai ne a karshen ice yanzu babu da ma da muke koya ma da muna cikin daki muna koya ma yara akwai yaran da muke koya ma yanzu babu da kana maganar shi wannan sana'a kun koya kun kware har da shaguna gare ku a can baya amma yanzu an rusa mm. eh, kuma ba ku da halin daukar eh, dakunan haya shin kun sanar da su mahukunta ne akan cewa ai ga abin da ya same ku kuma har yanzu ba ku samu wata amsa ba wallahi mun sanar da su duka kayan a washe mu sai da muka ta muka gane su da akwai minister wanda ke kula da harka naksasu mun ta mun gane su sun ka ce mu yi hankuri abun nan da an kawo babu zancen wani abun na kasa ne mai suna diba su gani har yanzu dai muna nan muna jira dai ita wannan sana'a ta kere-keren hannu akwai wani amfani da kuke samu a ciki akwai amfani da aka samu ciki tunda in dai baka tahiya ka eh, ka ta katsa bisa wani ko katsa bisa hanya ka roki wani ka ce baka abu kaza kana yin kanka bukata kanka kenan dole a ce an samu wani abun karuwa ciki tunda eh, mutane suna dauka kamar na kasa in ka zam na kashashe kamar baka yin komi sai dai bara na kasa in ka ji an kace mutum gane sai sai yana ni kamar ga gani na wanda cikin kanshi bai son aiki bai san darajar kanshi ba sai roko roko yanzu idan abun a hada na su wuri guda ne za ku iya tafiyar da ayyuka a ce al misali a kafa wata masana'anta wadda ta kuce ko kuma abu buɗe wasu makarantu da za ku ringa horar da yaran da suke buƙatar su koyi aikin hannu duka wannan muna iya shi tunda aiki ne in ka iya cikin kanka ne yake ma'aikatu yanka buɗe babu irin wanda ba mu iya yi tunda abin ka riga ka iya shi ne dole ne eh, in ka zo kana yin shi bai baka wala eh duk ma'aikatun da aka ce an ka buɗe su babu wanda ba mu iya aiki cikin su sai dai ba aikin da ke dibin mu bane na lura kamar akasari turawa ne yan kasashen waje ke sayan abubuwan da kuke a maimakon eh, mutanen mu na nan cikin gida ko sauran afirkawa da ke zaune na Nijar in ka diba dai kamar haka nan ne tunda nan da ya kasar mutum ta Nijar nan in kai kayan ka mutane suna ganin kama tunda nan gani an kai sun so a ce daga wani gari kaza an kai to da shi inda suna in kana inda muna sayan kayan ga namu da wasu matsalolin sauran ba mu ganin su tunda kayan ga muna yin su da yawa ne in an eh, in ana yin fuwar da fuwar babu ba mu ta mu kai su muna gwada mutane kuma an san muna yin su sai dai kaga in sun ka tashi sai sai a taya so can na turai a kawo kuma mu ne ke gyara su kuma sun bace ma na turan ma sabbin masu san kasuwa wajen mu ne ke gyara su sun saba zuwa kasashen washe domin halartar kasuwar bashe koli a ko su guda mutum zuwa mai mun mun kungiyar ga tamu da nake cewa ta Belen Gurma da Artisan Volunteer ne. Mu mun yawo cikin Niger kayuka eh, da dama muna kwatanta ma yan uwanmu na kasasu da eh, musu zan na kashashe ha muna yin wani tiyatar haka wasan kwaikwayo muke musu kwatanta musu da in mutum zan na kasashe ba dole bane sai ta yayi bara shi ma yana ta yayi aiki kamar yadda kowa ke aiki muna kwatanta musu ga aikin kuma mun ga kare musu wasan kwaikwayon nan sai mu gwada musu ga kayukan nan da an kai duka mu mun kai su kuma mu mu na kasu mu ne mun kai aikin nan ayyukan wayar da kan sun yi tasiri a kawunan su waɗannan na kasasu na ƙauyuka a sun yi tasiri tun da akwai da yawa suna kiran mu suna kiran mu suna cewa wallahi sun sun gode da mun ka zo mun kai musu abun ko yanzu ma akwai wasu eh, ƙauyuka ke tambayar mu zo mu koya musu aiki tunda ko nan ga mai wanda ke zakuwa wanda ake tura su yi bara mu muna bido su ne mu jawo kansu mu jawo kansu mu koya musu aiki me yanzu wannan abun baka da ƙarfi baka yin shi ko babu tallafi babu tallafi to wani kira kake zuwa ga hukumomi to ni kiran da nake su san da eh, hukumomi kiran da nake musu su yi lissahin aikin da muka nan gayi mu muna nan gayin shi dan ka kare mutuncin ka kuma ka kare mutuncin kasarka da a ce wasu eh, baki sun zo cikin kasa in sun kazo sun ka gani wa'yan na kasa su ne suna aiki ba su tsaye tsaye bisa hanya su ma suna jin daɗi kare mutunci kenan ya kamata su taimaka taimako ka ya kamata su taimaka tunda mu ko kowa da muka nan gayi mun jima muna nan gayin ta amma yawancin ta ma cikin ƙarfin mu ne muka yin shi paske muna da iyalai da komai da komai mu tashi mu tai har wani ƙauye mu iske na kasa sunan da aka wani mai aturo su zo su yi bara nan ga mu taimu waye musu kai mu gwada musu da mu ne ke yin aikin gashi mu ne ke yin shi kuma in kuna yin shi kuma kuna tsaya kuma yanda ku ganin kuna roƙon wayancin kuma za a to a roƙon me kuka fi bukata a gaggauce a a matsayin tallafi to bukatar da muke na farko wurin da ya kamata mu yi aikin ma shine ma matsalai kuma center da formation hakan ga gwamnati ta kama muna yan uwanmu waɗanda ba su gane mu kwatanta eh, musu kuma koya musu aiki su masu iya to yanzu kan madadin tamar abari da sulamu mana barma da suka taimaka wajen kammaluwar wannan shiri da ma julie leathers gresham da take hada mana sauti usman ahmad a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya thank you